bayan an yi buɗe baki ne sanatari ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman buɗe baki wanda aka yi a jiya alhamis inda shi muhammad da na tara yake gaya mun cewa shi ɗan asalin ƙasar saudiya ne shekaru hudu suka wuce yake nan amurka wanda kuma wannan shi ne karansa na biyu da ya zo wannan wuri shin malam muhammad tsawon yaushe ka ɗauka kana zuwa wannan wuri domin yin buɗe baki i don't come uh, na kan zo nan ba wannan shine karo na na biyu da na zo darar hijira domin in yi buɗe baki uh, ina zuwa wasu masallatan da su ma sun suna ba da irin wannan gudunmawa ta buɗe baki wannan abun burgewa ne kwarai da gaske ta yadda al'umma musulmi ke taruwa a wuri daya a matsayin al'umma daya kuma yan uwan juna to daga nan ne kuma sai na kutsa na koma cikin masallacin inda na samu ɗaya daga cikin masu shirya wannan abun buɗe baki wanda kuma yana ɗaya daga cikin limaman masallacin mai suna Abdulkarim usman Ahmad wane ne kai a cikin wannan masallaci member of this community for more than 30 years we here to serving Uh, Ina cikin mambobin wannan al'ummar unguwa tsawon sama da shekaru talatin. Muna taimakon mutane wajen yin buɗe baki a watan azumi kuma muna yi kullum ne a uh, kwanakin wata ko kuma uh, ranakun mako har azumi ya kare Ko a masallacin nan na kai shekaru ashirin da tara ana wannan hidima da ni. Muna ciyar da mutane ta hanyar buɗe baki kusan mutum dubu ɗaya a kullum ta hanyar kuɗaɗen da suke tarawa da kansu a matsayin kuɗaɗen tallafi ko kuma kuɗaɗen sadaka na fisa. sabilillahi muna gayyatar makwabtanmu waɗanda ba ma musulmai ba a duk ranar laraba wanda suka hada har da uh, mambobin majalisar uh, dokokin amurka da suka hada tun daga kananan mambobin majalisa da sanatoci haka kuma uh, mukan yi wannan buɗe baki da su a wannan rana domin a samu fahimtar juna ne shin menene muhimmancin wannan abu malam abdulkarim a ah, yana da muhimmanci sosai domin kuwa za a samu ɗinke barkar da take tsakanin al'ummar musulmi da fahimtar da aka musu a ko ina a faɗin duniya America ba. To Malam Abdulkarim Usman Ahmad kenan daya daga cikin jagororin masallacin Dar hijra da ke unguwar Falls Church a jihar Virginia ta nan Amurka.